الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بنا من أن اللتاب ميسونا مختصر الأخضر لشيخ العلامة عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى littafin da ya rubuta fi masabin imam malik ibn ana imam da shaifa idan ba a manta ba a darasin mu na baya mun karanta bayani dangane da alwala farilan alwala da kuma sunnonin alwala abinda mu karanta kenan sai mustahabban alwala ga masabar malikiya kamar yadda muka ambata akan kawo farilan alwala da sunnonin alwala da mustahabban alwala akan bambanta su sannan wani littafi da makaruhan alwala abinda ba a so a cikin alwala sannan a ce abin da ke warware alwala to mafiya yawa waɗansu haka suke jerantawa wasu kuma su kan tsallake kamar yadda muka ce akwai waɗanda idan suka ambaci farillan alwala sai su ambaci sunnonin alwala saboda da mustahabbi da sunna a wajen su ɗaya ne bambancin su kawai sunna ta fi mustahabbi karfi amma dukan su hadisai ne suka tabbatar da su saboda haka a wajen su suka ce wallan alwala su ce sunnonin alwala babu mustahabban alwala kamar yadda yake mai littafin alwaji ya kawo mustahabban alwala ba ya kawo farillan alwala sai kawo sunnonin alwala amma da dama daga cikin littafin makabar malikiya da zai kawo farillan alwala sun kawo sunnonin alwala mustahabban alwala wani ma zai kawo makaruhan alwala wani kuma ba zai kawo ba sai ya tsallake sai ya kawo abin da ke warware alwala kamar mai wannan littafi na ji shi bai ambaci makaruhan alola ba da ya ambaci farillan alola sai sunnonin alola sannan kuma sai mustahabbai wanda za mu shiga yau kenan insha Allah ta baraka ta'ala ce wa fada'iluhum mustahabban alola at-tasmiyatu bismillah idan mutum zai fara alola ya bismillah kamar yadda annabi yake la yaqbalu Allahu salat ko la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah ba zai karbi sallan ɗayan ku ba sai yayi alwala sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi alwala ba sai idan an ambaci sunan Allah to yasa malamai suke ce ambaci sunan Allah anan an kawo shi alayin musahabai amma a wani littafi za ka an kawo shi alayin dalilai tunda aka ce babu alwala sai an ambaci sunan Allah sai eh, in baka ambaci sunan Allah ba automatically babu alwala kaga ya kamata a ce wannan abu yana cikin farilla yasa wasu littafai suka ambaci shi cikin farilla ba musu hasi ba yana da muhimmanci kwarai da gaske idan mutum ya zo yin alola ya ambaci sunan Allah ya ce bismillah bi ma'ana da sunan Allah zai yi aiki. idan kuma mutum ya manta to Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai Allah ya samu dace sai na biyu wa da yin aswaki to kun ga anan cikin wannan littafi yin aswaki musahabi ne lokacin da za ka yi alula ka yi aswaki kamar yadda muka yi bayani kafin ka fara alula za ka yi aswaki ba wai sai ka zo wajen kurkuran baki ba kurkuran baki da ban yin aswaki ba idan za ka yi alula sai ka yi aswaki to anan mala ya kawo mana musahabi ne amma wasu malamai su kuma saboda maganar da annabi ya yi suka tsorata suka ce ya fi karfin a sanya shi a layin musahabi sai dai a sanya shi a cikin sunna mai karfi saboda annabi ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi siwaqi ma ba domin kada tsananta wa al'umma ta ba da na musu umarni da yin aswaki yayin da za su kowace sallah sai suka ce to duk da kasancewa maganar mu ta gwada yin aswaki farilla bane amma maganan tana da karfi ta fi karfin asa a layin musahabi amma wallahu alamu kun san kowane malami da irin fahimtar da yake da ita a nan mala ya kawo mana yin ke cewa musahabi idan mutum ya yana da lada idan mutum ya bari to ba ya da laifi kuma ba za a zarge shi ba sai dai wani lokaci ake bai kyauta ba wa za'idu alal gaflatil ula sai hafi na uku yin ƙari a bisa wanki na farko tunda alwala idan mutum ya zo zai wanke hannu zai wanke sau uku zai wanke sau ɗaya sau biyu sau uku to wankewa sau biyu da sau uku din nan hafi ne in dai ka yi na farko ka game to ka sauke nauyi na biyu hafi ne na uku hafi ne saboda an samu ruwayoyi daban-daban maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi alola sau daya maza Allah yi alola sau biyu sannan maza Allah yi alola sau uku za iya karawa akan uku saboda me mutum ya wanke na farko bai haɗe ba ya wanke na biyu bai haɗe ba ya wanke na uku bai game ba zai kara eh wasu suke a wasu suke eh ba zai kara ba lokacin da ya wanke na farko ba bai gami ko ina da ruwa ba ya sake wankewa na biyu bai gami ko ina da ruwa ba saboda ko sauri yake yi na uku ma da ya zo bai gami ko ina da ruwa ba zai kara na hudu ko ba zai kara ba saboda me saboda me saboda wanki bai yi ba idan ya kara na hudu a matsayin na nawa ne na hudu ne ko na biyu ko na daya eh eh definitely na daya ne duk mutumin da ya wanke bai yi abin da ya kamata ba to in ya kara fitil yana da daya ne ya za a ke san wato wudu'i ala al-makari lokacin da mutum zai yi alola ya nasu ya yi alwala ya kamata saboda haka ko to goma ya wanke in dai bai game ko ina da ruwa ba inda ya kamata ya game da ruwa ba to lallai har yanzu dai na farkon nan ana bin sa bashi kuma wannan goman da ya yi bannan ruwa ne a kuma ba ka lokaci sa lokacin da ka zo wankewa na farko ka tsaya ka nasu ka wanke idan ka yi na farko ka game ko ina to ka sauke nauyin da aka dora maka ka tsara na biyu mustahabbi ne ka tsara na uku mustahabbi ne a nan ma da ya kawo mana shi a layin mustahabi a wani littafi kuma za ga an kawo a layin sunnoni already kuma na riga na yi bayanin bambancin da ke tsakanin su sa'annan dadin dawa lokacin da mutum zai yi wanki na biyu da na uku to ya tsaya ya yi kamar yadda ya wanki na farko sun garka ɗauka cewa na biyu bai da muhimmanci ba sai ka game ko ina ba yadda ka game da na farko din na haka za ka game da na biyu to mutum ya zo wucewa ya game na farko ya game na biyu ya game na uku sai ga ya kamata ya kara na hudu in ya kara yana da lada saboda me man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu in yayi bid'a in dai kai na farko yayi kai na biyu yayi kai na uku yayi to ka Ya sa imam ahmad bin hanbal da ishaq ibn rahwiya suka ce duk wanda ya tsara fiye da wanki uku yayin da zai yi alola a inda ake wankewa suka ce ba mai karawa illa muskala sai wanda Allah ya jarabe ki sai fitinan ne kawai wane ne fitinan ne ina mutumin da kullum ke cikin kyakka ko kuma baya yin abu a nafe wannan kan ma ba mamaki ya wanke sau biyar sau goma da ya zai dace ba saboda haka don ganin daman ka kaje to Wajen ƙara don ka ƙara ka yi bid'a ka yi man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu ko huwa radd Allah ba zai karba na wannan wanki wa za'idu ala al-kaflati al-ula kare bisa wanki na farko fil wajhi wajen wanke fiska wal yadayi da kuma hannaye yayin da za a fara alula ko kuma zuwa wajen birashi to wanke kafa shi nan ba malam bai ambace shi ba saboda normally mutum zai wanke kafarsa ne baya kirgawa amma ko wanke kafa ma idan mutum zai yi kirgawa yana yi kirgawa an ba shi dama ka wanke sau ɗaya ka wanke sau biyu ka wanke sau abin tsari ne da kuma koya sannan koya maka yadda za a yi shi da kai yi sai mu haɗi na gaba wal bula'a ko wal bida'a wal bula'a bi mukaddami ra'a da farawa daga magabashin goshi idan mutum zai yi shafan kai sai fara daga goshi sai ya kai sai ya dawo da shi to wannan ma sahabi. habi ne abinda malam yake nufi shine mutum ba zai zo shafan kai ya tsoko daga tsakiya ba amma an ka ɗauko daga tsakiya ka kai ka shi kuma ka sake dawowa da shi alwala kai abinda ake so daga nan goshin ka normal goshi ya kamata ka dauko shafan kai ka shafa dalili kuwa saboda hadisin da aka ce an ga manzon Allah ya fuskantar da hannunsa wato ya kai shi baya kuma ya dawo da shi amma a can darasin mu na baya na yi tsarin bayani fa aqbala bihima fa adbara ko fa adbara bihima fa aqbala ya za wasu suke cewa fara daga goshi a kai keya a dawo da shi ko ka fara shafa daga keya ka kawo goshi abin nan shi wannan ɗaya ne sai dai da nan masabar malikiya ko sun fi ɗaukan fassaran ka fara daga goshi ka kai ɗaya sannan ka dawo da shi ka yadda muka saba yi wa tartibu sunan yana daga cikin musabban alwala jeran da sunnoni waɗannan sunnoni da muka ambata ka jeran ta su banda fangaba kon baya ka yi alwala kamar yadda annabi ya yi jaza duk wanda suka ambaci yadda annabi ya yi alwala za ka ji alwalan a alolan da ke kamar yadda muka samu da zaran kayi kan gaba kullum baya wannan ta saba wa musahabi man wajen kurkuren baki da shekaruwa a hanci sai ka fara shekaruwa a hanci ka fashe sai ka kurkure baki daga baya daga sunnoni guda biyu masu karfi kamar yadda wasu suka fassara kayi muku kan gaba kun baya to wannan baya bada ainihin alola amma kuma ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi ba in dai kana son ka samu ladan musahabi ka samu ladan sunna to kai alwala kamar yadda manzon Allah ya yi a can bayan mun karanta wal muwalatu abin da yake nufi jerin ta farillai shi yasa malamai suke bambanta tsakanin farillai da sunnoni sunnoni in baka jera ba alwala kai alwalar ka ta yi kana iya yin sallah haka amma farillai ka jirkita su to da yawa suna cewa alwala ba ta yi ba ka koma kai kamar yadda Allah yake kai yalla ba za ka zo ka fara alwala ka fara wanke kafa ba wanda yake duk wanda muka ga ya fara wanke kafa bai da hankali ne tunda mahaukaci komai ma zai iya yi da fara wanke kafa daga wanke kafa kuma zai yiwo daga kasa zai yiwo sama kenan وكذا ممكن يجي الذي يجعل الله تبارك وتعالى يفصل وجوهكم وايديكم الى المرافق وانصحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاتقوا نعم فيما تهدي نجبا وقلة الماء على الأدوى ذكر يمكن رواج سابقا النبي أيضا متى عند سكي فاتا كاد الله ثم أظهر لا أفنكو a alwala a fanko mutum ya buɗe famfo ya ruwa yana ta kwarara wannan ba daidai bane annabi ya hana kusa maza Allah ya kan yi alwala da mutu guda daya wani lokaci ma ya taɓa yin alwala da mudun da aka fashe kashi uku ya dauke kashi daya yanzu kai nan kawo maka ruwa ko za ka yi alwala ina da wanda ba zai yi alola ba shine dukun duku wanda yake aikin da yake ɓata masa jiki gaba daya amma inda za ka yi wanka kana shafa mai kana jikinka yana da ɗan kyau maka baka kofi ne za ka yi alola da shi annabi ya yi alola da mutu kuma ya yi alola da sulutai kai shi ne biyu bisa uku ba dai bisa uku ba kamar yadda na ambata biyu bisa uku kuma mutum biyu za a samu matsakaicin mutum wanda yake ba dogo ba ba kuma gajere ba ba dogo kama na ba ba kuma gajere ba dan matsakaici wanda zai hada hannayensa guda biyu idan ya kwashi ruwa da suka tafukan hannayensa ya zama an samu mutum na biyu. shi shi ne ka kaman ɗan daidai kaman kofi ɗan daidai ke to ko ruwan da yake cikin wannan kofin ko a kasa ruwan kashi uku a dauki kashi biyu annabi ya yi alwala da ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu to kaga kenan lallai ana buƙatar mutum ya takaita barna da ruwa tunda annabi yayi gargadi akan wannan ya ce akwai masu ƙetare iyaka a cikin alola kace masu ƙetare iyaka a cikin alola shine waɗanda suke fata karin ruwa akwai waɗansu wuraren da na je na ga su sukan danyi awo sukan ɗan wani abun nan ɗan rami ne haka wanda za a buɗe famfo maka buɗe famfo famfo a eh, kewaye kowa zai zo ya zuba a kai amma in ka ba baki sai ka zuba a waje duk ba shi za ka zuba ba tun da ruwan ne a yadda a lula haka wani gefen kai ke haka wani gefen kai ke to sai dai wannan ni din ne ya mun kai shine lokacin da aka zo aka wanke hannu bayan an wanke hannu an shekaruwa hanci an bashi an kurkure baki an shekaruwa hanci an bashi an wanke fuska duk a ciki an wanke hannaye da ra'i duk a ciki an wanke kafa a ciki to kaga wani yana da kyankyami ba zai ba zai abin nan mutum da ruwan ba gudana yake ba sai dai ala ko yana tafiya ta kafa in yana tafiya ta kafa ko ba za mu yi hukunci da wannan ba abin da za mu yi hukunci da shi ne abin da yake zahiri kamar ruwan koki da yake wucewa kana ganin sa ya ce ya halatta abin da su za ka yi idan ya wuce shi kenan wancan na gaba da zai amfani da shi Allah ta baraka wata Allah zai sarkake maka ba zai cutar da shi ba shi yasa adili ka samu waɗanda suke zaune a bakin kogi ruwan yana gudana suna amfani da shi a ce cututtuka iri-iri sun dame su saboda Allah ta baraka wata Allah yana cutar da su da ruwan da yake gudana yana da bambanci da wanda baya gudana amma da dama daga cikin kasashe za ka ga kwankwan ake yi kamar yadda muke yi sai dai kowanne da irin kayan wanda za a zo a yi a lola waɗansu kwankunan kana buɗe su ma sai yadda ka yi don yayi yawa ba zai yi ba sukan yi shi tsayar ina ke so saboda wakil lakul ma'i kuma da haka ya kamata a yi ko famfunan mu a nan ba domin ana yawan ɗiban ruwa a cikin gidaje ana amfani da shi ba da ya kamata a rinka kama ta roba a bakin a toshe ya kasance in zai fita ya fita kana don a samu wakil da sulmani in na bayan gida ne wanda za a amfani da shi wajen sarki da menene in ya so shi ya yi yawa saboda akwai wani dan roban da suke sawa a baki in suka sa to ruwa ba zai bude ba zai zo a takaice to amma duk da haka shi ma yana ganin wanda yake yi yana da yawa sun da ya wuce wakil da sulmani a takaice dai wakil da sulmani alal ta takaita ruwa a bisa gaɓuɓa wannan yana daga cikin mustahabi sai wa taqdimul yumna al yusra mustahabi ne a gabatar da dama bisa hagu mutumin da ya fara wanke abu, to bai kyauta ba ya saba wa mustahabi saboda nana insha Allah ki kare ya dare ita suke manzon Allah yuhibbu tayammum ko at-tayammuna lalle manzon Allah yana son damantawa sai ba yake in za mu sa tufafi ko za mu sa wani abu ko za mu yi menene mu yi da dama domin saboda me saboda kaman girmamawa ne yasa in ka zo a lola ta bangaren dama za ka fara wankewa kafin ka wanke bangaren abu. sai kuma magana ta gaba sai ya ce wa yajibu taqlilu asabi'i yadayhi to amma anan sai yake wajibi ne mutum ya ya yatsun hannu yanzu wannan yatsu wara-wara suke ko ina ana gani to wajibi ne a tsaye amma wa yusahabu fi asabi'i rijlai idan kun kafa ne to kuma musahabi ne me ya su me yasa ya bambanta ne alhali hadisin da yake sassa na yasu hadisi guda ɗaya ne an gwada annabi ma ya sassa da yasu na kafa da yar kurin ne Yatsun kafa da yar kuri yake sassa ke wa ko ina sa ya samu ruwa to bambancin da ke tsakanin su shine mafiya yawa akan samu cakuɗewa ko haɗewa a yatsun kafan waɗansu mutane wanda hakan kan sa ka samu miki a tsakanin yatsa da haka to idan akwai miki wannan ba dole bane in ka zuba ruwa a sama shi kenan don danshin shi yake kawo miki dai shi yake kawo miki ruwa bai taba wajen ba saboda iska baya shiga to zai wahala eh abin na amma ruwa yana dan taba da dan dai kuma ya matse ko ka sa takalmi ko baya samun iska to sai ta daɗa da zuwa shi yasa aka ce an maka rangwame saboda wannan lalura amma in babu lalura yanzu kamar irin sun mu dogaye ne warwara yadda sun kafa suke haka ya sun hannu suke to dole ne mu kace shi babu yadda za a yi kana da yatsu wara-wara na kafa kamar yadda kake da na hannu kace za ka yi alula ba tare da kafin shi ba to bambancin bayani kenan wajibi ne a tsaye da sun hannu mustahabbi ne a tsaye ya sun kafa idan akwai lalura, amma babu lalura. dole ne wa yajibu taqlilu lihi al-khafifa wajibi ne a tsaye bige wanda bai da yawa fil wudu'i wajen alwala sunan khafifa banda da yawa cin kwaftin nan amma cin kwaftin a wajen wanka dole ne a tsaye to me yake nufi da tsaye lokacin da kake da alwala ka dauki kum ka tsaye kuma gaji mai yawa din nan shine kamar irin nawa ko alkatifa shine irin nawa alkatifa kuma irin na malaya wane ne alkatifa wane ne alkatifa alkatifa shine wanda ake ganin tazharul basharatu tahta yanzu in na daga haka ina jin makogoro na ma za ka gani komai ma za ka gani saboda ne saboda bai da yawa da yawa za ka iya sa yatsa ko ke ka taɓa fatan abin nan fatan haɓana wannan shi ake kira alkhafifa to ni in na zo a ban da matsala saboda in na zuba ruwa na zuba ko ina ma ruwa zai samu tun da zaman ba auke yake da shi ba ina ba an gani to amma wanda yake da gaki da yawa wanda in ya daga haka ba za ka iya kai ba to abin da ake so abin da ake nufi shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya zo alwala ya kan dibi ruwa ne a cikin tafin hannunsa sai ya tsoma gemu a ciki yace wata sahabbai haka ubangiji na ya mun umarni to shi yasa masu gemu masu kauri din nan sai sun yi practice din wannan a rinka komawa a ciki don ya dan ba ruwan idan ba dan komawan kai ba to zai wahala ruwa ya taba fatan jikinka waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala ya ba su gashi da yawa kenan da ba su gemu da yawa to wajen wanka tun da dai aka ce wajen alola ga yadda za a yi to wajen wanka ma haka ba a yi wato sai an ji gashi amma wajen wanka shi yana da sauki dama da yake shi kwararar ruwa yake ya yi ta kwararawa in kai na farko bai yi ba na biyu ba mamaki ruwa zai taba to amma anan abin da malam yake so ya gwada mana shi yana da fahimtar cewa idan gemu baya da yawa to wajibi ne ruwa ya taba ko'ina idan gemu yana da yawa musu haƙi ne amma a wajen wanka ne babu bambanci tsakanin gemu mai yawa da gemu mara yawa sai dai kuma mun yi bayanin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kuma yadda annabi yake yi ne mafi abin nan dacewa to shine a karshe malai yace wa yusahabu bi asabihi rijlai mustahabbi ne ya sun kafa a tsaitsaye su wa yajibu taqlilul lihiya wajibi ne a tsaitsaye ainihin gemu alkhafifa wanda baya da yawa fil wudu'i ya lokacin alwala dun alkhafifa banda mai yawa wa yajibu taqliluha wajibi ne a tsaitsaye gemu mai yawa fil kutli a wajen wanka walau kanat kafifa ko da ko tana da yawa akwai abin da malai manta bai ambata mana ba don ya gama da mustahabban alula ko kuma abin da yake da muhimmanci bai ambata ba shi ne addu'a addu'a duk bayanin na wanda yi maganin addu'a ba addu'a kuwa an samu hadisai guda biyu wanda suka yi magana akan muhimmancin addu'a kamar yadda mutane suka saba yi ashhadu Allah ila ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan رسول الله وعبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين mutum da iya karanta wannan ko kuma ya karanta wa allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko ka karanta wannan ko karanta wannan idan ka kuma karanta yana da muhimmanci kaga sai Allah tabaraka wa ta'ala ya mantar da shi saboda ya san ba da maka cewa dan adam tare yake bai cika goma ba duk yadda kake wai ka haku kai kana ji ko kana ji da kanka wata rana da Allah ya gwada maka tawaya kuma waɗannan malamai su sun yi kokari don abubuwa da dama su rubuta su da kani to mai kofa a littafi ma ya kan mallake wani abu ke gani ba sai idon kai gwada maka babu abu alhali kuma abin yana wuri balle wanda yake rubuta da kanka to shi yasa in haka za ka samu irin wannan mantuwa ko kuskure aka yi musu addu'a da fatan alheri a cikin Allah ya kafarta musu ba kushe su ake yi ko a zage su da duk wanda ya kushe su ko ya zage su zai fada cikin bala'i kowa yana yin kuskure to balle ma mu a yanzu ka kushe su ko ka zage su to kai inda za a auna ka ina jin a zamanin su ala jahilin zamanin su ma ya fi ka Allah kyauta wannan kenan sai fasulun sai fasali na gaba nawaqid alwudu'i abubuwan da suke warware alwala yace manyan manyan abubuwa guda biyu ne a ahadatun wa asbab akwai hadasosi karuruwa kenan akwai sabuba ko kuma sababobi a hausan bauchi amma sabubba a kwakwaran hausa fala ahada abinda yake nufi da ahada na farko akwai albauri akwai bawali duk mutumin da ya alola ya je bawali alolan ka tawarware wal ga'id ko ba haya duk mutumin da ya alola ya yi ba haya alolan ka tawarware warrai sai kuma hutu duk wanda ya alola ya yi hutu to alolan ka tawarware hutu hadisi ne tabbatar da maganar hutu amma da bawali da ba haya alqur'ani shi ya ambata aw jaa ahadun minkum min al Abin abinda ake nufi da al-ghaib shine ka zaga ban aiki ka biya ka kaga wannan ko bawali kai ko me ko haya tunda ba a ruwa ciki ba a lola ciki sai dai kuma wani zai yi ce eh wani ya matsu da hutu zai yi zuwa ya je ba abin nan bayan ban aiki ya je ya sake ya fitar da wannan iska ya yasa ya je ban daki ya sake ya haka domin saboda baya so ya yi cikin mutane din idan ya yi wari mutane za su abuna amma in bai wari ba din iska ne kawai fitan wani ba zai ji shi ke zai yaro sa saboda haka da ba aya da bawali waɗannan ayoyin Qur'ani suka tabbatar da cewa suna warware alula sai kuma hutu maza Allah ya ce al-ainu wika'u sahih ko wika'u sahih ido da take gani matsauri ne na dubura ido da take gani matsauri ne na dubura idan mutum ya yi bacci za mu samu maganan bacci nan ba, bacci ma yana warware alwala idan ya yi nauyi idan mutum ya yi bacci to sai dubura ta take mai annabi yake nufi shi yasa yake idan mutum ya yi bacci mai nauyi to alwalar ka ta warware saboda ne saboda fitan wannan hutu din mutum ya yi bacci sai hutun ya ta fita bai sani ba to wannan hutun da yake fita shi ke shi ya warware alloba an gane ko na warre wal madi madi ma madi shi kuma yakan fita ko da ko da yaushe da shi ma in kayi alola madi ya fita to alola ta warware sai dai shi idan ka je za ka wanke gaban ka gaba daya idan ka wanke gaban ka gaba ɗaya kuma za ka yi alwala hukuncin su kenan amma da mani ne su kuma za ka yi wanka bambancin su kenan walwadi wadiyi ma shi ma na jaza ne kuma yana warware alwala saboda haka idan mutum ya alwala sai wadiyi ya fito to alwalarsa ta warware amma wadiyi baya fita mafi yawa sai bayan bawali shi yasa wasu malamai ba sa ambaton wadiyi ne sai su ambaci bawali kawai tunda ba zai fita ba sai bawuli ya fita to amma ka ce dalilin da yasa mai yiwa ma na ambaci wannan saboda mutum zai iya yin bawali din akwai wani yana baya bai tsaya ya rasu sai daga bayan can ya kuma ya fito to idan ka yi bawali sai ka yi alola da ka yi alola can kuma sai ka ji wadi ya fito to da mun baka tsaya bane a wancan lokaci inda ka tsaya mai yiwa ka san ba ta lokaci da zai fito to alolan ka shawarwari dole ka je ka wanke idan ka wanke ka zo ka sake alula to saboda wadi yana warware alula wasu malamai suna ganin hukuncin ma kawai ko da ba sallah za ka yi ba idan wadi ya fito ka je ka wanke kuma ka yi alula wala asbahu sai sabuba waɗancan na sama su da kansu suke warware alula amma waɗannan da za mu ambace su sababi ne annawu shi shine bacci mai nauyi in bacci bai yi nauyi ba ba ya warware alula ya ba mutumin da ya bacci yana zaune tiris yana zaune tiris kamar yadda malam ya zauna to inda ya yi bacci yana zaune a haka to alwalansa ba ta warware ba in haka daki yin sallah zai yi sallah amma mutumin da ya ɗaga kafan da ya rike a kai ya ka dama ka ga cikin kasa a fili yake to shi ta gani ya yi bacci akwai magana ko kuma wanda ya kwanta saboda baccin sa zai yi nauyi ko menene zai ke faruwa to maganar da muke a nan duk mutumin da ya yi bacci mai nauyi duk mutumin da ya kwanta yana bacci bai san me ake yi ba shine annawmu saqi kamar yadda malai ya ambata wasu malamai suna kiransa annawmul mustaqri baccin da ya turmi yadda tunanin mutum bai san menene yake gudana ba to yana warware Allah amma shi sababi ne ba wai baccin ne yake warware alwala ba abinda zai biyo bayan bacci mai nauyi yake warware alwala ina fata an gani sai sai ya bambanta mana da ahadasu da asbabu in ka yanke asbabu ai sababi ne zai kai ka inda alwalan ka zai warware ne ba wai shi karan kansa ne yake warware alwala don saboda masallacin annabi akan samu sahabbai sukan zauna suna zaune haka sai su yi bacci har ainihin wuyoyin su yana lallafashewa amma ma ka zo sallar isha ne sai ka ce sallah ba tare da sunna ba ba yasa ka kai za ka yi baccin ka gyara zamanka ka ka zauna a zaune ka yi baccin a haka ta kasa yana toshe sannan duka bangarorin ka kuma ba yana jingine da ko'ina ba sai kai baccin ka haka in kai baccin ka haka lolan ka ba ta dore ba amma da zaran ka tumbure da ka tumbure kuma sai ka kwanta gaba daya ko ka jingina a jikin abin nan kai ta sha bacci duk bacci ya fi shi akwai abubuwa da dama za su gudana da kasani ba shi yasa aka ce wannan bacci ya yi nauyi shi kan ya warware alwala sai ta je ka sake alola. na farko kenan sai na biyu wal ijma wa sukr wal junun gushewan hankali da al ijma suma ko farfadiya wa sukur ko maye wal junun ko hauka idan mutum ya yi alwala sai dai daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu manya suka same shi to alwalansa ta warware abin da ya sa nace guda biyu manya sun akwai rashin lafiya akwai kuma ganganci da farbadiya da suma da hauka wannan rashin lafiya ne in aka ce maye kuma mutum ya je ya sa abin maye kamar akwai ganganci a cikin ko rashin lura saboda haka duk wanda ya bugu bayan ya yi alwala alwala ta warware tunda hankalinsa ya bar jikinsa tunda hankalinsa ya bar jikinsa komai zai iya faruwa bai sani ba yasa aka ce sababi ne na warwarin alwala sai wal qubla da sumbatan mace to anan ga makabar malikiya duk wanda ya sumbaci matarsa ko mace da sha'awa a ta warware kuma hukuncin da yake da walam fil mar'ati in qad lazza aw wajada mutumin da ya kafi mace yana son ya ji daji. ya samu dajin ko kuma yana son ya je ko kuma ya shafe ta kawai bai yi niyyar jin daɗi ba sai ya samu dajin sai dai kuma malamai sun ta bincike don su samu dalili don su samu dalili saboda idan annabi yana azumi yakan sumbaci matansa yana azumi duk da kasancewa manzo Allah ya fi mu kokari ya sa ma cikin hadisin aka ce manzo Allah ya kan yi kayan sarfa kwarai da gaske in kana azumi ya ce karka matan matanka domin kada wani abu ya biyo baya sai ba za ka iya hakuri ba amma in za ka iya hakuri ba in ka sumbace ta azumi ba zai lalace ba haka ma alola idan ka yi in ka sumbace ta saboda babu sai karara da ya tabbatar da cewa wannan aikin ibada da kake yi ya bace amma imam malik shi abin da ya fassara aula musulmin nisa Allah ya ce idan kun shaki mata Ya sa imam malik yake cewa ta kumba da runguma da saka jikinta yake dukan su minan mulama yake duk wanda ya aikata da daga ciki alulan ka kamar wuri to amma kuma in ka je manya manyan masu tafsiri abinda suka fasara aula muslimun nisa shine saduwa da iyali saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana kinaya a cikin alqur'ani yasa yake ko in kuka shafi mata sai ce la muslimun nisa sai ce la muslimun nisa dulla masa ne shafa amma Allah masa ka shafe ka ta shafe ka ala wajen fa'ala da suka ce akwai bambanci tsakanin wancan da wannan Ba amma da dama daga cikin malaman masabar malikiya sun tafi akan cewa da sumbatan mace da shafan mace suna warware azza wasu malaman kuma suka ce a'a wa masul zaka to anan suka ce da ya kamata ya ce wa masul farj da shafan al'aura wa masul aura da shafan al'aura kaga in kace shafan al'aura ya shafi namiji da mace kenan amma in kace wa masul zakka to al'aura namiji ne kawai wa masul fa ya shafi namiji da mace wa masul aura ya shafi al'aura namiji da mace sai dai bambanci shine wa masul far shine ainihin al'aura in ka ce wa masul aura aura a larabci shi ne daga cibi zuwa gwiwa ga ɗan namiji daga cibi zuwa gwiwa a larabci al'aura ne kaga mu kuma a hausa in aka ce al'aura na nufin ainihin al'aura sa da ɗan bambanci wajen bayani kuma yana fata an gane bambanci saboda haka inda a larabci ne sai a ce wa masul far da shafan al'aura in aka ce da shafan farj farj ya haɗa da namiji da na mace duk ɗaya ne Allah ya sake kiran shine asalin al'aura kenan shafa ribatin kafi au ribatin al-asabi da cikin yatsu ko da bayan yatsu eh, da cikin yatsu ko da cikin takar hannu to amma nan ma akwai bayani don hadisin busra bintu safwan annabi ya ce duk wanda ya kafi al'auransa sa to yayi alfa yasa malamai suka ce idan da sha'awa mutum ya taba idan da sha'awa mutum ya taba to Allah ta warware amma ba da sha'awa bane Allah ba ta warware ba na zo zan yi wanka wankan janaba ko wankan jin daɗi sai na yi alwala da na yi alwala kuma sai na zo wajen goga sabulu da sha ruwa kuma sai na taba ko ina alwala ta warware eh ai ba fashin tuyo alwala ta warware ba ta warware ba ba ta warware ba a nan yake kawo hadisin kalku bin ali shi kuma da yanzu ya tambayi annabi yace ina hukuncin mutum ya alwala ya tafi al'auransa sai manzo Allah ya ce bada sun yin ai wata gaba wata koka ce a cikin ka kawai kaga wannan magana ya gwada cewa a hadisin kalku bin ali wato duk mutum ya taba al'auransa alwala ba shine malamai suke cewa in ka taba ba da nufin jin daɗi ba alwala ba ta warware ba amma in ka yi alwala ka taɓa ko ki kai yi ki ka taɓa da nufin jin daɗi to alwala ta warware an gane bambanci hadisai guda biyu ne wanda suke karo da juna amma kuma karo da juna ne ga wanda bai fahimta ba ne Mun wajen hadisi an ce alwala ta warware kai tsaye kuma hadisin da kike hadisin bukra bintu safwan wannan kuma hadisin namiji ne sabku bin ali hadisin mace ya ce lola ta warware hadisin namiji ya ce lola ba ta warware ba to kai kar ka zo saboda zalunci da ke tare ya sai ka ce to tun da wancan mace ce kullum a baya take a ajiye hadisin da ba haka ake yi ba eh, ba haka ake yi ba akwai ka'idodi da ake yi abin nan kuma duka hadisan ingantattu ne kuma duka ana aiki da su hadisin mutuwa yana tabbatar mana da cewa duk wanda ya taba al'auransa bayan ya yi alola da niyyan jin daɗi alolansa ta warware hadisin talku bin ali kuma yana gwada mana duk wanda ya taba al'auran sa normal kafawa ba da nufin jin daɗi ba lolan sa tana nan daren dakan duk wata tsoka kawai a jikin sa ya taba shikenan wannan gari bayani kenan to mai yadda fi hadafin to akwai abu guda dai wanda akwai sabani shi yasa bai kawo ba shine cin naman rakumi ya lalje kawo ba amma bai dika kan gaban ya kawo ya za wasu malamai suka ce da mai ahalari ne kawo ya gwada ba makamar malikiya ba ne aka ce a wannan kuskure ne me yasa mai akimawi ya kawo ya kawo magana wato asali shine wata rana ne aka tambaya annabi idan mun ci naman akuyoyi da tumaki za mu sake alola sai mu zala ce babu alola wani kuma da ya tambaye shi sai ka ga dama ka yi alola ka ga dama ka bani wannan ne duk yana tabbatar da cewa ba bata warware ba dama musahabi ne mutum ko yana da alola idan ya yi zai da yin alola za a yi wata sallah ko zai wani abu ya sake shi da alola zai wayi gari nurun alalore haske kan haske zama da ya tambaye shi a wancan hadisi ya ce lawa na kuma ba ya annabi ya ce akwai alola ɗayan da ya tambaye shi ya ce yan eh, kun kina mara kuma ku yi alwala shi yasa malamai suke lissafa cin nama rakumi a cikin asuba idan mutum ya ci nama rakumi zai alula saboda nama rakumi yakan hura ainihin iska a cikin ciki mutum ya yi ta hutu mafiya yawa yakan sa hutu shi yasa yake cikin asuba domin mutum ya ci nama rakumi ko ya yi hutun ko bai yi ba kawai ya sake alula to wani abin da ya tabbata a cikin hadisi kenan gama da malamai suka zo suna ta abin nan musamman wanda ba sa cin nama kuma ko ba su abin nan kaga sun ka kawo musu abin masu zama kamar babbar kwai amma a fagen ilimi akan ambaci abu saboda ba mamaki Allah tabaraka ta'ala ya kaddara ba nan zaka zauna ba cikin masu kiwon awakai da tumakai ne zaka zauna idan zaka zauna can cikin masu kiwon rakuma ne ai ta ce rakuma to kaga in ka san wannan hukunci ba zai zama maka ba ko ba mamaki ke hadari duk mutumin da ya yi alwala sai ya yi shakka cikin warwaran alolarsa, cewa ya yi hadasi ne ko bai yi ba kaman hutu ke to waje ba wajaba alaihi mawdu wajibi ne ya alwala in illa an wasu yasa sai dai in ya kasance mai wasi ne fa zai alai babu komai a kansa to sai dai yanzu da malamai suke faɗa shakka ya kasu kashi biyu duk mutumin da ya tabbatar da tsarki yana shakka cikin abin da ya warware tsarkinsa to abinda za a yanke hukunci a kai shine sarki kawai amma kamar in bawali ne sai ka je ka duba wani ya fita in ba haya ne ka je ka duba ya fita in da fita ba shi kenan kamar hutu ne annabi ya ce duk wanda ya shakka ya yi hutu sannan bai ji kara ba bai ji wari ba ya ce kenan ne kawai amma can kana zaune sai ka ji kara yi misali wucewa wani abu ko kuma kai ka ji wari kuma kai ka duba ka ga babu wani abin wari a wajen to kuma kai ka ne a wajen to waye ka ga ganin ba ka ta sa ciki kawai ka ji gaba ki alola abin da ya kamata ke nan saboda ka ga abin da ya sun su wajen gane ba eh wa man shakka fi hadasin wajaba alayhi alwudu illa an yakuna muwaffiqan fala ke alayhi mala ya ambaci ta bangare mutum bai wasu wasi ne to ba komai a kansa ya za nake cewa mutanen da za su je su yi alola su sake su yi alola su sake wani sai ya shigo sallah ma sai ya sake yankewa ya sake riga to kana da makan kaje kawai musulunci ya riga ya maka sauki wa ba ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku tsanani cikin wannan addini ba za ka yi abin da za ka yi ne kawai ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي متن زي wanke al'auransa idan mazi ya fito wala yaghsilu al-unsayayn amma babu ruwan al'untaye ne su ne ya'yan mare na kira kira al'untaye ne idan mutum ya fitar da maziyi wanda yake fita saboda karamar sha'awa to mutum zai je wanke al'auransa kuma kamar yadda na faɗa muku shine zai yi alwala don abin da hadisi ya faɗa kenan lokacin da Ali bin Abi Talib ya sanya al-Qidad bin al-Aswad yace ya je tambayi annabi yace ni ina auren yar annabi ina jin kunya in je in tambaye shi amma yanzu kai kana auren yata sai ka zo kana mun tambayoyi wace tambaya sai ka mu ai ba ka da tarbiyya kenan tunda ba lallai ne ba ni kadai ne almajiri ba ko ni ne na san wannan hukunci ba ka je ka tambayi wani ko ka turo wani saboda akwai kunyan da yake tsakanin mu da kai wanda yake babu tsakanin mu da wani kaga da mamaki a ce kana auren yar mutum kuma kai ba ka daukar ka da mutunci ba ka daukar ka da daraja idan kun zo kuna faɗa da da matan ki kenan ka zaki uwanta ka zaki ubarta tun duk wanda ya zaki uwan matan sa ya zaki uban matan sa to zai zaki iyayen sa ba wani bambanci aiki Allah ya sauke shi yasa da ya sanya ya je ka je ka tambaya min ni ina jin kunya tambaye shi al-mikdad bin al-abwar ko sai ya tambaya mun yace mutum ne yana zuwa da mazi ya zai maza Allah ya ka je ka wanke alƙawarin ku ka ya Allah shi ne hukunci kenan dama hukunci ya shafi kowa da kowa wal madhi abinda yake nufi da madhi huwa al ma'ul shine ruwan da yake fita inda sha'awatu kubra yayin karaman sha'awa bi tafakkurin da tunani aw nazari ko da kallon mace aw gairi ko wani abu makamancin wannan amma idan mutum ya fitar da mazi ta hanyar wahala kai ko mani ne ma ka fita ta hanyar wahala ba ku ka kan kazo za ku ta barbare ba akwai mutumin da za a zo a yi masa duka saboda tsabon wahala ko ya hau bishiya sai ya fado saboda tsabon wahala sai ya fitar da mani ku wanka a kansa saboda bai fitar da mani da hanya da aka saba to anan mala ya kawo mana bayani da mazi saboda haka muna da mani muna da mazi muna da wabi maniyi shine babba duk mutumin da ya fitar da maniyi ta hanyar jin daɗi to dole ya wanka kama kuma kun san wani abin mamaki da dama daga cikin malamai sun tafi akan cewa maniyi ba na jasa idan ya bushe in yana sanye ne za a wanke saboda maniyi da shine akai halittar ɗan adam ya sa masarki suka yi ittifaki cewa maniyi ba na jasa ba ne amma abin kazanta ne kamar majina ne majina ba na jasa ne amma abin kazanta ne wani mutum yana mura yana da abin nan majina yana da hankici yana sassauce majina zai iya rike hankici sun a hannunsa kuma ya san ba haka ko yaro da yake kan majinansa to amma kaga idan kana kusa da wani wanda kai kana fama da majinan nan ka rike hankici kuma zai yana jin kyama amma ai ba na jaka ba ne to ya kamata a bambanta shi yasa nake da jaddadawa da mani da mazi da wazi babban su shine mani saboda tun ya fita sai an yi wanka ba maganan allura sai an yi wanka amma kuma sai sai shari'a ta gwada cewa wannan mani ba da jasa ba ne don idan ka gaishe ya tushe a cikin tufafinka in ka kankare shi kina, za ka yi ibada madiyi shi kuma da yake ne kanin mani yana fita saboda karamin sha'awa kamar yadda malam ya faɗa mana da tunani ko da kallo ko wani abu makamancin wannan to shi karan kansa maziyin na jaba ne amma kuma idan ya fita sai ka je ka wanke al'auranka sai ka yi alula hukuncin ka kenan mani hukuncin ka wanka amma maziyi hukuncin ka alula dalilin da sa aka ce ka je ka wanke al'auran ka saboda fitansa saboda shi da jasa ne idan ka yi alwala to shi kenan ka riga ka karya abin nan nasa ka fita da cikin rashin tsarki kenan wanda kuma mafiya yawa ba a yi saboda haka ya kamata a rinka yi in dai kana son ka kasance cikin tsarki in ko ba haka ba to za ka shiga cikin rigima na ƙarshe shine wadi shi kuma baya isa sai bayan bawali galiban baya fitar sai bayan bawali shi kuma hukuncin sa hukuncin bawali shikenan an kai haka ka kawo kiwo kanka abin da muka faɗa daidai Allah ba mu yi kwaki da shagin da muka yi kuskure Allah ya fata mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum